wanda yake cewa malam shin akwai batoyi a musulunci domin ya ji an yi gobara a gida a lokacin da babu wutar lantarki kuma babu kowa sai a ce batoyi ne yake kunnawa kuma sannan ya ji wata ta ce su uku ɗakin ta yana kama da wuta ana kashewa kuma wuta tana sake kama shi ne ke tambayin akwai abin da ake kira batoyi <laughs> to bai da cewa batoyi a musulunci bai sai ka ce batoyi gaskiya ne kowa gaskiya ba a musulunci ah, to wannan kalmar ba mu dai hausa mu muke kiran abin ba to amma dai aljanu akwai su kuma aljanu asalin su dama halittar su daga wuta ne wuta ita ce asalin halittar su wannan shine ana magana asalin halittar sa shine wuta khalaqtani min narin kamar da iblis yake cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga wuta an halicci adamu daga abin da aka gaya muku shine turbaya sauraka kowanne allah subhanahu wata'ala da manzansa sun faɗi asalin halitta sauraka shi asalin halittar eh, shaidani ko kuma mu ce aljani asalinsa wuta ce sauraka idan har zai rikida ya koma wuta allah subhanahu wata'ala ya ba su dama ta su rikida zuwa abubuwa daban-daban wannan kudura ta tashakkul allah ya ba su ita suna iya rikida su zama dabba su zama kare su zama kyanwa su zama jaki su zama mutum duk suna iya rikida wannan hadisai da yawa sun nuna mana irin yadda suka rikida suka abin da shaidan ya rikida ya fito a surar suraka ibn malik yana ziga kurai shawa cewa su yi fada da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana tare da su inni jaharul lakum so suna iya rikida su zama mutane suna iya rikida su zama wasu dabbobi to sai za su rikida su zama waɗannan jinsin ma da ba shi ne jinsinsu ba za su rikida su zama dabba za su rikida su zama mutum kamar hadisin abu huraira lokacin da shi ɗan ya zo zai saci kayan zakka ya kama shi za su rikida su zama irin wannan jinsin da ba nasu ba ina kuma su rikida su zama wuta don zai yiwu kuma ko bai rikida ba ya zama wani abu yadda kasan san dan adam da ba da wutar aka yi shi ba zai iya cinna wuta shi ma iblis dan. zai iya cinna wuta saboda haka idan har an ce shaidano suna cinna wani abu wuta duk zai yiwu ba wani abin da hankali yake korewa bare kuma wani nassi a ce ya zo ya kore shi saboda haka zai yiwu a samu wannan shaiɗanu su kunna wuta su ruguza wani abu su sanu su sa mutum rashin lafiya su sa masa abin da duk zai yiwu wannan babu wani abin da yake korewa kuma shawahidul haq suna nuna wannan duk mutumin da yake farfadiya almasro galibi akan danganta ne da bigewar shaidanu kamar da Allah subhanahu wataala ya ce masu cin riba a ranar lahira za su tashi kamar waɗanda shaidanu ke bige su shine masu farfadiya Allah subhanahu wataala ya ce allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kamar waɗanda shaidanu suke bigewa da hauka to haka nan masu farfadiya za ka gaba wani abu ne da za ka iya cewa ga iya cuta ga yadda take sai dai kawai a yi ta addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wannan shine kawai saboda haka za a iya samun aljanin da zai rika kona wa mutane kayan su zai rika sace musu kayan su wanda zai fari gari ya ga kuɗi a gidansa shi bai aje kuɗi ba kuma ya ga kuɗi to kan iya ɗauko kuɗi shi yasa sukan matsafan da suke mu'amala da sukan kawo musu kuɗaɗe za su kawo musu kuɗi ba kuɗin a aljihunsa amma su to maka da kuɗi bandar bandar suna baka an kamo an kamo shi ba komai aljihunsa don an caje shi ana cikin kurkuku ba fita yayi ba amma kuma ya rika fito da kuɗi yana rabawa ma'aikatan tsaro yana fito da sababbin kuɗi to galibi wannan duk shaidanin su da suke mu'amala su suke satowa suna kawo musu su kuma daman suna biya musu bukatun da suke so su biya musu da shi saboda haka babu wani abin da yake kore samuwar haka na'am wani shi kan addini ne yake cewar malam matsayinsa yake so ya sani addinance yadda suke shiga mutum musamman ma mata yake cewa matarsa ta kasance tana cewa suna da gadon aljanu ko kuma ta yi gadon aljanu wanda shi yasa idan suka samu saban da ita sai su tashi su sa ta fita daga cikin yanayin ta har sai an yi mata addu'o'i sannan ta samu sauki shi ne gajashin gaskiya ne akwai hakan a cikin addini cewa ana gadon aljanu to shi jini ba sai ka gaji shi ba eh, wannan sai yake bigewa ba wani gado suka yi ba in ka ce na gada shi na farkon da ya fara samu shi wa gunwa ya gada eh, sukan iya bin mutum su bi wani nashi na kusa da shi su bi wani nashi wannan duk ba zai zama abin da hankali zai kore shi ba kuma babu wani abin da ya kore shi a nassi cewa suna tare da uba su bi ɗansa in ya mutu su bi ɗansa su bi jikansa duk zai yiwu babu abin da zai kora wannan illa iyaka dai kawai gwargwadon yadda mutum ya kare kansa da addu'o'i da azkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar gobe da zai iya kare kansa daga sharrin shedan shi shedan ko aljanin shedanin aljani shi ma bawan Allah ne kamar kowa sau haka shi ba Allah subhanahu wataala yana da iko a kansa kuma da wani abu da zai yi sai da izinin Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa أي واتبعوا ما تتلو ala على ملك سليمان وما كفر سليمان walakin shayatin kafaru kaga anan Allah subhanahu wataala dankanta sihiri zuwa ga shaidanu su aljanu da mutanen da suke ta'amali da su wajen shirya sihiri a cikin ayar Allah ke cewa mahum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah bas ba su iya cutar da wani ba sai da izinin Allah sauraka su ma a ƙarƙashin ikon Allah suke ba za su yin wani abu sai da izinin Allah gwargwadon yadda bawa zai nemi tsarin Allah wata wata'ala da lizimtar azkar gwargwadon da zai samu kariya da kuma raba kansa da irin waɗannan shaidanu suna iya shiga kowane jikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytan inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam shi ɗaya yana gudu a jikin ɗan adam magudanar jini saboda shi halitta ce latifa wato yadda kaga iska iska ka ba wani jiki bane da zaka iya cewa wannan ba zai iya shiga duk kofa da take iya kankanwa iska zai iya shiga ta shi yasa yake shiga ta hanci ta kunne ta baki ta ko ina iska zai iya shiga jiki to haka shi ma shi dan yake a shaidanu suke na aljanu su ma halitta ce latifa tunda halittar wuta kaga dai wuta yadda take ai ba jiki bane ba wani gangan jiki bane wuta shi yasa babu inda ba zai iya shiga ba to haka nan eh, halittar aljani take don haka kaga zai iya shiga zai iya shiga ta kafofin gashi zai iya shiga magudanar jini duk zai iya duk zai iya shiga zai iya shiga jikin mutum saboda aka kore cewa ba zai shiga jikin mutum ba wannan ya sabawa nasoshin alkur'ani da suke nuna cewa yana iya shiga jikin saboda jinsin halittarsa da har mun fahimci jinsin halittarsa shiga sa jikin mutum ba zai wahala ba illa iyaka dai ubangiji subhanahu wataala ya sanya katanga mai karfi tsakaninmu da su ya zanto ba za su iya cutar da mu ko da yaushe yadda suke so ba kai da kake jin tsoron aljani ya fi ka tsoron ya fi ka tsoron wato tsoronsa yadda kai kake tsoron tsoronsa yadda yake tsoron ka wato ya fi yadda kai kake tsoronsa saboda ba dan haka ba to da rayuwarka ba za ta yi yadda yanzu ake ta kake ganin jinsin ka ma jinsin ka mutum jinsin ka wanda aka halicce ku da irin halitta daya ka ba ku kudura iri daya amma kuma yana cutar da kai ka rasa yadda za ka sa kanka a ce ga wasu sun zama 'yan ta'adda ga wasu sun zama 'yan kidnappers bandits waye waye duk jinsin ka ne mutane ne irinka amma sun addabe ka kana ganin suna ganin ka to ina ga waɗanda suke baka ganin su su suna ganin ka innahum yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum to da ubangiji subhanahu wataala bai sanya katanga karfe mai tsanani tsakaninmu da su ba ta yadda tsoron su da mu yafi karfin yafi karfin su to da yadda ake harkar bandits din nan suka zama yan bandits kaga ai kuma ta wace irin gwamnati za ta iya fitowa yanzu ta yaki aljanin da ba ganin shi kake ba wani na mutum ma ka ana ta kokarin ya za a shawo kan matsalar kullun kara ta'azzara take to kuma a ce an shiga aljanu ma sun zama yan bandits suna sake mutane da sauransu to saboda haka sai ubangiji ya sanya mana tsoron wannan ba sa iya fitowa kai tsaye kowane lokaci cikin sifa ta dabbobi saboda dukkan dabbar da aka kashe ta su aka kashe inda suka fito a tare abin duk wata dabba da ta mutu a wannan sifar su suka mutu shi yasa za ga ana hana kashe musamman macijin da yake yawo a daji haka ka gan shi kawai ka hau shi da duka ko abin nan saboda tana iya wa zanto ba dabbar bace ta gaske ko kuma a tare yake da wannan abin nan kana kashe shi ka kashe wani kila wani sarkin su ne ya fito ko wani babba daga cikin su kuma ya zama mutum matsala saboda haka Eh, azkar da aka koyar da mu kamar kula uzai bi kula uzu rabbil falak kula uzu rabbin nas duk waɗannan dan mu samu tsari ne daga irin waɗannan sharurruka da ba ganin su muke ba su suke ganin mu to saboda idan eh, matarka tana fama da aljanin da gaske dan yawanci wani lokaci akan samu na ƙarya akwai wanda hatsabibiya ce eh, hatsabibancin ta in ya tashi sai ta ce ita aljani ne ya haukanta saboda haka sai ta yi maka rashin mutunci sai ta fake da aljanu ba kuma ruwan aljanu ita ce aljanar a lokacin ita ce shaidaniyar dukkan wani abu na maslahatta ba zai cutu ba ba za ka ga ta lalata kayan amfaninta ba nata na kanta ba za ta salwantar da dukiyarta ba nata na kanta ba za ka ga cutar da ita ba sai a kanka to kaga in har wadda take samun wannan ne ya kamata a ga wani lokaci ta ma tana batawa a ga wani abu na ta ma ita ma tana amma ba za ta yi wannan ba sai a kanka kai to kaga wani alama ce ta nuna cewa akwai banci wasu suna fakewa da wannan musamman ma a yanzu da su masu ƙoƙarin samun abin duniya ta wannan hanyar suka ƙara faɗaɗa abin ta yadda duk al'amari in ya taso sai su danganta shi da aljanu wanda wani lokaci ba ya da alaka da aljanu wani lokaci mutum shi karan kansa shi yake wa kansa yarinya ta rasa aure akwai ba ta rasa aure ba don rashin ba don rashin kyan halinta ba ba don wasu laifukan ta bane Allah bai nufa ba a lokacin za ta samu aure sai kuma daga baya in Allah ya yi za ta yi aure sai ta samu wanda zai aure ta to amma dan da nan sai a danganta abin aljanu musamman ma waɗanda za ga an fito kamar za a auren kuma a zo ba a yi ba kamar za a auren sai ba a yi ba to yanzu nan ne da za ta je gurin wani wanda yake rubuya sai ce ayi akwai wani aljani ya shiga jikinta shi ya hana ta aure saboda ka sai a yi ta karɓar ta kuma ana cewa za a yi mata rubuya ita karɓa kuɗin ta wanda kuma cutarwa ce ya kamata a bata wani shawarwari da suka zanganci komawa ga Allah da yarda da kaddarar Allah da nema gurin Allah da fata da sare rai da wa Allah zato ko wasu abubuwan za ka samu cewa ubangiji subhanahu wataala yana da hikima cikin yin su akwai wani abu da ya ajiye wa ita wannan mata nan gaba watakila sai ta yi mamakin yadda abin ya yi ta tsaukar lokaci har zuwa wannan lokaci don ya zanto ta samu dacewa to amma saurin gaggawa sai zai sa mutum ya jawo wa kansa wani sharri wanda wanda ba ba ba ba bai kamata ba wa yadda ul insanu bi sharri du'ahu bil khair da cewa kana al insanu ajula mutum yana yi wa kansa addu'ar sharri kamar yadda yake wa kansa ta alheri da ce wa kana al insanu ajula dan adam mai garaje ne da ce al insanu min ajal an halici dan adam da garaje to wannan garaje din shi yake ja masa wani lokaci ya fada hannun waɗanda suke miyagu saboda haka idan har ta tana da wato iskokan da gaske sai tana da su amma wannan bai wuce ba zai fi karfin ai mata addu'a ba ai ta mata addu'a ita ma kuma ta lizumci azkar na annabi sallallahu alaihi wasallama na kwanciya na tashi daga bacci ta shiga shiga mai kyau ta kaucewa dukkan wasu abu na shedana sai kaga cewa abubuwa sun yi sauki